Jama'a Assalamu alaikum. Za ku kalli labaran Matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim. Farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi watsi da batun ƙarin farashin man fetur wanda ƙungiyar gwamnoni suka buƙaci ta yi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta nesanta kanta daga wani shafin yanar gizo na bogi da aka buɗe da sunanta. rundunar 'yan sanda ta kama mutane sama da 150 masu laifi daban-daban ciki har da masu garkuwa da mutane mayakan boko haram sun halaka yara guda biyar yayin da suka ba su abin fashewa kanin labarin kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran a yau asabar biyar ga watan al-muharram shekara ta 1443 bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da hudu ga watan agusta shekara ta 2021 miladiya gwamnatin tarayyar najeriya ta buƙaci 'yan ƙasar da su bayar da haɗin kai don daƙile cutar corona a karo na uku ministan lafiya najeriya dr osagi ehanire shi ne ya sanar da hakan yayin da yake wa kwamitin sadarwa na fadar shugaban ƙasa jawabi wanda aka shirya ranar alhamis ministan ya ce kowa akwai rawar da zai iya takawa ganin an samu sauƙin annobar corona a faɗin najeriya dr osagi ya ce al'amarin yaƙi da corona ba gwamnati kaɗai ya shafa ba ya shafi dukkanin 'yan najeriya ministan ya ja hankalin 'yan kasar da su mayar da hankali wajen bin dokokin yaƙi da corona musamman a wannan lokaci da cutar ke ƙara yaduwa a cikin al'umma sannan ya gode wa 'yan najeriya da suka ɗauki matakin yaƙi da corona da gaske tare da bin dokokin kariya daga kamuwa da ita an shirya taron ne a ranar alhamis ƙarƙashin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan kafafen yada labarai femi adesina Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta yi gargaɗi a kan wani shafi na bogi wanda aka buɗe da sunanta. Hukumar ta ce an buɗe wani shafin intanet da sunan shafin wato da sunan shafin da ke yi wa mutane rajistar katin zaɓe na dandandan Kwamishinan zaɓe a Najeriya kuma shugaban kwamitin wayar da kai akan al'amuran katin zaɓe Festus Okoye shine ya sanar da haka a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce hukumar ba ta sahalewa kowane kamfani ko ma'aikata don yin rijistar katin zaɓe ba haka kuma ba su da alaƙa da wani shafi wanda aka buɗe da sunanta don yin rijistar zaɓe ga 'yan najeriya hukumar ta nesanta kanta daga dukkanin wani shafin wato wani kamfani ko ma'aikata da ke yin rijistar da sunanta sannan ta nesanta kanta daga shafin da aka buɗe mai suna register.inec.pbc.online sannan ta ce shafin intanet da ta ware na karɓar bayanan 'yan ƙasar don yin rijistar zaɓe shine cvr.inecnigeria.org hukumar ta ce ana ci gaba da yin rijistar katin zaɓe a ofishin hukumar na jihohi da na ƙananan hukumomi da ke faɗin najeriya Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi holan masu laifi daban-daban har mutane 156 waɗanda ta kama a ƙasa da wata guda. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Sama'ila Shu'aibu Dukko shi ne ya gabatar wa 'yan jarida masu laifin a harabar helikwatar rundunar da ke unguwar Banfai. daga cikin su akwai masu kwacen waya yan fashi da makami masu satar shanu yan damfara da masu garkuwa da mutane kama mutane goma sha takwas yan fashi da makami sa'annan masu garkuwa da mutane mun samu mutum takwas sa'annan masu satar shanu mun samu mutum goma sa'annan masu hada-hadan kwayoyi manya-manyan masu sayar da ita mun samu mutum bakwai sa'annan mun samu ɓarayin motoci guda goma sha uku sa'annan mun samu masu 'yan damfara mutum biyar sa'annan 'yan daban nan da muke fama da su da suke addaba mutane a jihar kano mun samu mutane casa'in da biyar haka kuma rundunar ta fitar da ababen hawa da aka fi sani da wato da ababen hawa kamar motoci babur mai kafa uku da aka fi sani da adaidaita sahu da babura masu kafa biyu sannan akwai na'urar sanyaya ɗaki da sauran kayayyaki daban-daban matashiya tv ta zanta da wasu da ake zargi da aikata laifukan har ma suke bayyana da damar su akan abin da suka aikata wallahi mashin ne gashi muna aiki da shi sai aka wani abokina yana sace-sace haka sai ya ɗora min ya sato kaya ya kira ni aka loda min kaya a kai ni ba ɓarawo ba ne shi ya gudu mashin na kwata aka kawo yau wajen kwana goma sha hudu ke wallahi dai wannan dai ture shi ne na kwaci mashin din kuma Allah ya ba da sa'a hukuma ta kama ni da daddare eh Abdul Qadir sani daga wani gari tudu wa da dan kare jihar Kano wani yare ne ne ne ka 25 satan mashin ka saba yi koko karo a daga karo daya ne ya ya kake kike sata mashin a lallabawa ke na saura mahin guda biyu ne shekara kana kana wannan shekara ta daya kana yi mm. to gashi kuma yanzu an kawo ko yanzu shekara kana kake ci yanzu gaskiya na yi ladaman Allah ya daga wannan ba zan kara ba daga kwanar gafan ina kwanar gafan wallahi maganin sa kama ni shi kawai dai lokacin noma ne idan ya zo haka nomaki yake da sauransu shine muna mu'amala da wanda ke nomakin leburori kinafi eh? kidnapping mm. ka saba yi da koko ka fara a ah, wannan na fara kuma wannan din ma reko nayi wa ka dauke abdul qadir abdul qadir eh. wannan ka taba dauka to a ah, shi kadai na taba kuma nawa kai neman a baka ba ni ban bi su ba su Waɗanda suka tayi da shi suna in nemi kuɗi ni daga nan ban ƙara ganin su ba da mace baka san su ba kuma kuma kaje kai da su ɗaya na sani shi ai na kuka haɗu akan hanya kusa da gidana a to ya shirya sun bayar nawa miliyan ɗaya na ji yana ambata to an kashe wancan da aka wannan kuka an sake shi a sun sake shi shine ma shine ya kawo ƙara na mana eh ayi mun afuwa a ni so ɗaya na taba wannan din ma kuma Allah dai ya hukunta zan yi baya ga mutanen da aka kama rundunar ta kubutar da wasu bindigu da ta kama daga hannun masu garkuwa da mutane da kuma 'yan fashi da makami sai wasu kake da sauran makamai da rundunar ta kama a wajen 'yan daba a jihar kwamishinan 'yan sandan jihar kano sama'ila shu'aibu dukko ya tabbatar da cewar suna wato sun haɗa kai da alƙalai a jihar kano wajen ganin cewar ba a bayar da belin mutanen da ake turawa kotu don yi musu hukunci tare da ci gaba da bibiya akan duk wani wato duk wasu masu laifi da aka aike da su kotu don yi musu hukunci. Kuma jama'a su kwantar da hankalinsu duk wanda aka kama shi akan wannan abu kar ya tunanin zai sake dawowa. don ko jiya din nan alhamdulillah mun samu da babban mai shari'a na jihar nan na kai mishi ziyara kuma alhamdulillah mun yi magana da shi a irin waɗannan abubuwa a kai jama'a kotu yau gobe jibi ka gansu sun dawo to mun yi magana su kuma ya mana alkawari kuma mun yarda da shi mun yarda da alkawarin da ya mana ya ce duk wanda aka kai shi a kan irin wannan laifuka musamman da sauran manya-manyan laifuka kar ma mu yi tunanin za mu gan shi a waje duk wanda ya amfani da makami ya kwace abu ai dan fashi da makami kuma za mu ɗauke shi a matsayin dan fashi fushi da makami ne kuma duk dan fashi da makami a kai shi kotu ai ya san cewa ba wani maganar beli duk wanda je belin sama mu ma za mu bibiye shi don mai yiwuwa shine mai goya musu baya suke abubuwan da suke an yi holand ne a ranar juma'a a harabar helikwatar rundunar 'yan sanda da ke unguwar Banfai a Kano.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 Za ku iya karanta labaranmu a yanar gizo matashiya.com. Labaran zai dora bayan kun karbi wannan sako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Sunana Ibrahim Bala. Sunana Abubakar Mutula Ibrahim. Sunana Masauda Abdullahi. A madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'umma jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. Ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa. Ta fara yin rijistar yin zaɓe na dindindin. Wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci. Wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar Kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rajistar katin zaɓe. Maza ya hanzarta domin mallakar nasa. Kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaɓen ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karɓar ku A sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku. za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar waje mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe. Katin zaɓe na da matuƙar muhimmanci a gare mu. Wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. To madalla. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake watsi da kudirin gwamnoni don ganin an kara wato an kara farashin man fetur zuwa naira 380 ko 408.5. Karo na biyu kenan da kungiyar gwamnonin Najeriya ke mika kudirin ga gwamnatin tarayya don ganin an cire tallafin mai gaba daya. a ranar 21 ga watan Mayan shekarar da muke ciki kungiyar gwamnonin najeriya ta miƙa wani rahoto don ganin an ƙara farashin man fetur daga naira 165 zuwa sama da naira 380 ko kuwa 408.5 rahoton wanda gwamnan jihar kaduna malam Nasiru el-rufa'i ya jagoranci kungiyar gwamnoni a kai sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da bayar da tallafin man fetur kwata-kwata a ƙasar sai dai gwamnatin ta yi watsi da buƙatar hakan ta bakin karamin ministan man fetur chief timifre silva sanarwar da ya fitar ministan ya ce man fetur zai ci gaba da zamansa a farashin naira 162 zuwa 165 sannan ya kara da tabbatarwa da 'yan najeriya cewar gwamnatin kasar ba ta gaggawa don ganin ta kara farashin man fetur a halin yanzu. haka kuma gwamnatin ba za ta yi gaggawar ƙara farashin man fetur ba har sai ta samu haɗin kai daga goyon baya daga ɓangaren da take tuntuɓa waɗanda ke da ruwa da tsaki a ciki rundunar 'yan sanda a jihar osun ta kori wani jami'inta da ya halaka wani ɗan acaɓa a jihar a wata sanarwa da kakakin 'yan sandan jihar yemisi opalo la ya fitar ya ce rundunar ta kori ma'aikacin nata ne bayan zarginsa da ake na harbe wani ɗan acaɓa mai suna sahid olabomi a osobo al'amarin ya faru ne a ranar alhamis 27 ga watan yulin shekarar da muke ciki wanda aka harba ya mutu a wani 48 da harbinsa bayan an kai shi wani babban asibiti a osun bayan faruwar lamarin ne kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayar da umarnin kama jami'in tare da fara bincike a kansa bayan kammala binciken ne kuma suka miƙa korafin zuwa helikwatar 'yan sanda ta ƙasa da ke abuja kuma a nan ne aka tabbatar da korar ɗan sandan mai mukamin sajan an kori ɗan sandan ne saboda karya tsarin dokar aikin ɗan sanda kuma za a hukunta shi kamar yadda doka ta yi tanadi aƙalla yara biyar abin fashewa ya halaka a jihar borno a ranar juma'a ne wani abin fashewa ya halaka yara biyar yayin da suke yin wasa da shi shaidu da abin ya fara gaban su sun shaida cewar mutane biyar sun mutu ne yayin da suke yin wasa da abin fashewar wato biyu daga ciki sun mutu nan take yayin da abin fashewar ya fashe uku daga ciki kuwa sun mutu ne bayan an kai su wani asibiti da ke mada a ƙasar kamaru haka kuma shaidun sun tabbatar da cewar mayakan boko haram ne suka baiwa yaran abin fashewar da sunan kyauta abin ya faru ne a ngala wanda ake wanda ke kusa da iyakar najeriya da kamaru jihar borno na fama da hare-haren mayakan boko haram sai dai rundunar sojin najeriya ta ce mayakan boko haram da dama ne suka tuba tare da ajiye makamansu har ma suka nemi afuwar 'yan najeriya duka duka da wannan labaran muka kawo ƙarshen labarai ne wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki baki ɗaya suna na abubakar mutula ibrahim nake cewa sai anjima.